can a ƙauyuka da karkara ta ƙasar dai 'ya'yan lemon ne ke ƙoƙari na zaɓe na wakilan da za su kasance a cikin babban talo na ƙasar jam'iyyar. To sai kuma a nan Abuja rikicin da ke ci ganga-ganga da ke galaban jam'iyyar zuwa gida-gida. Ɗan dai sha tsakar daren jiya zuwa wayewar garin yau ana talaka da nufin neman hanyar tunkalar matsalar da ke zaman ƙarfin ƙafa kuma ke barazanar fasa lemar da damina. Labo, na mukamai a tsakanin sassa na kasar da kuma ɗaukar kujera ta shugaban jam'iyyar zuwa sashe na arewa maso gabas ne dai ya kai ga da hankula musamman tsakanin 'yan jam'iyyar na arewa da ke karatun da biyu A akalla sassa uku ne dai ya zuwa yanzu ke kikika a cikin gidan na wadata bisa makon taron jam'iyyar na kasa da aka tsara gudanarwa a ranar ashirin da ɗaya ga wannan wata a cikin garin fatakwal kuma akalla biyu a cikin sassan na bukatar ɗage babban taron na kasa da uwar jam'iyyar ta tsara nan da makonni biyun da ke tafe karkashin jagorancin farfesa jeri ganadai a npdp na arewa sun ce lokaci bai zo ba na babban taro kuma hankali ya kamace ya koma kokari na sulhunta tsakani maimakon neman samar da shugabanci a gari hajiya inda ciro ma dai na zama ɗaya a cikin jigogin jam'iyyar na arewa da kuma ta halarci taron na abuja da ke kallon babban taron na fatakwal a matsayin kokarin kitso da kwarkwata ga jam'iyyar da ke da tsohuwar al'ada ta raba mukamin shugaban jam'iyyar da kuma ɗan takara na shugaban ƙasa tsakanin sassan arewacin ƙasar da kudancinta to mu ba mu san me manufarsu ba domin in dai sun su ainihin mutanen pdp ne sun san tsarin pdp haka abin abin take amma in suka yi haka ɗin to za su bar mana dukar shugaban kasa da chairman ɗin in haka mukan arewa ai muna so a bar mana ciyaman da shugaban kasa duka a arewa din ma muna so in dai sun hakura sun bari amma in dai ba su hakura to me manufar su me suke tunani gwamnonin jihohin ekiti da ma ribas da ke kudin ne dai ake kallon daurin gindi ga kokarin tabbatar da sabon shugabancin a fatakwal a wani abun da yan arewa ke kallon kokarin yankan baya ta kudin ko bayan bangaren na gana dai su ma tsofaffi na ministoci na kasar sun ce babu hankali kokarin tara mutane a fatakwal a yanda hankali ke tashe a ko ina a jam'iyyar a tunanin hajiya zainab maina da ke zama yar kwamiti ta ministocin jam'iyyar ina tafiya maganin eh, eh, amendment na eh, gyara kundin tsarin jam'iyya ba a gama da tsara kundin tsarin jama'a ba akwai masu korafe-korafen ba su ma yarda da zancen zonin da aka yi ba ya kamata a zauna a samo masalaha a yi reconciliation wanda suka yi hushi a kira su a zauna to sai dai kuma in har 'ya'yan jam'iyyar suna tunanin hanyar kaucewa walawala ga magoya bayan na sharif dai tunani na zaman gina jam'iyyar da kowa ke yi alfahari da ita a faɗa ahmed ali gulag da ke goyon baya ga sharif ɗin yanzu jam'iyya ko da an kai maka shugabancin ko da an baka matsayin ka taya zabe in ba an riga an gina wannan jam'iyya ba ba za ka iya cin zabe ba dalili haka muna neman jam'iyya nan ta kafu kamar da duk wanda mun tayar da shi ya taya zabe zai lashe zabe shi muke nema ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya